محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إذا رأينا الطائفتين طائفة القرآن والسنة إذا مكذا أتوضع بدابيو توضع القرآن بسنة النبي wannan tawaga ta alkur'ani da ta sunna nasiruhum mai taimakonsu Allahu azza wa jalla kashe ɗaya kenan wal mala'ikatu wal anbiya'u wallar eh, anbiya'u nan kare ya kamata a ce a kuma cikakken wurin tsayawa nukuta كاملة وانا صوني كذا هني آل سنة ما صدق قرآني دا سنة حقيقة فإلمانشي فاما غنانشي با والذين ضدهم كيشيوين سقوا كيشيوين مؤطلة كينا هم اوانا لتاتي دي شربية كينا وانا من ناصرهم من ناصرهم a cewa sai ya bada amsa shi ne magana ko wance taimakon sa ita ainihin ashaitanu ne ka shi ma daya wa ahlul bidai wal khurafati kuma ashbaha dalika to kai ba aka ce za a yi fada a wa'annan ina za ka shiga ba ku gane ba ba ku ji wa wannan jin eh? mafi yanku na farko lafiya wannan wancan na farko ba mai taimakon su Allah mala'iku manzonin Allah ta wayannan kishiyoyinsu mai taimakon su shekar da ɗan duniya da karerai na zo kwatarwa aka ta ga tun ɗin nan ga nabawa mala'iku ba yana cikin ga tun ɗin nan shekar da kawon ba. ina za ka shiga kai na farko alu su abin a ɗan ƙura'ani da hadisi kuma a shi ba zalika allamana alimna ilmal yaqin mun sani sanin da babu shakka a sanin أنه لا يمكن أن أن يتقابل صفان bayyewa gwamnan da ya ce aran gama illa wa hazamar sarkafa ne abubuwan da ya sun kare aka ce maka inda Allah yake da mala'iku da annabawa suka kawo hari ai sai sun murkushe sun shekaru ga mutum wato wanda zai yi faɗa a ƙarƙashin musulunci zai yi abun sa ala basirati kun yi isa ta hambantan lokacin da aka sulhu mu da biya annabi ce a yi haƙuri kada a yi faɗa haka ce dame da mai haƙuri shi ba muna kan gaskiya ba kuna kan gaskiya shi kan mutu ba aljanna ba ba an mutu aljanna ba Allah ne bayan mu ba mala'iku bayan mu in san mutane ba ke ne a gaban su ba ba menene ba don za a ba mu kasance ka kare mu mutu ya ko kuma sai gaskiya malar sun gane wannan magana ta riga ta shiga zukatan su amma duk wanda bai gaskata wannan ba ka ce za ka tafiya tare da shi yanzu in mutanen suka ce suna jin ka sai ka duba wani imani suke da shi in dai ba irin wa'annan ba za ka ka fi ka za ka kai ka su baro sai sun tura ka sun ka gama shiga iya wuya su tsere amma mutanen da suka imana nan ba su daga farkon su haka yanzu ya da kare mutum wannan ne za su yi nasara ya yi sa Allah ya ji kamala in an tafi an tafi cikin ba ku yi karatu in ku yi karatu abun zai fi kyau tafiya za ta fi ƙarfi za a fi jurewa sai ko gashi da ba a yi karatun ba abin ya zama ko loko kuɗi na zuwa a ƙarfin da za a kai قوله فصل في وصف العسكرين wajen siffata rundunonin nan guda biyu wata kabul sassaini da mai ike da suna gaba da gaba sauhunan nan guda biyu da tijarati a har da juyawan injin ɗin faɗa al'awa wasu tsawonin akara ne da aran gama mutanen juna wannan shi ne haflin wasu askarai تقابل الصفين واتباع الطيران الحربي العوام وتطاول الاكان لقد ذكرنا ان اليهود ارتفع بالايدي انا ذكرنا ان انا اريد جهه عندها جامعه كوي شنو يعني كيف سيدي كان المؤمن بيدين بكراسه دائما سنه كان صار مكان شوقي suna zaburarwa anawinul mu'allifi ma'ana matashiyoyi sunayen wannan ainihin mai littafi sun wani in ya sa alwanu gabi kenan kulluwa anawinu shaja'a wa tahammus dukkan su masu karfafa gwiwa ne masu sawa mutum kini ne al'unwanu ya ja'alu ka babi sunan babi na sanya ka waka an da ka bayyana safai ne sai ka ji ka kamar a tsakanin sahun guda biyu إذا سمعت هذه العناوين قوله رحمه الله يا من يشب الحرب ذهبا ما لكم بقتاله بالله قد yadani يا من يشب الحرب يا من يقول ياتي هو ده لك الثاني اجعل اجعلك ما لكم بكفال حزب الله ما لكم يا دانك جنا ما قدر ولك انا في بكفال حزب الله ده ذاك يا الله kalunguna Allah na ciki manzannin Allah na ciki kafin su mala'iku na ciki duk wani Allah na cikin rundunan kun kuma ku tufo shaitan a gaba za ku kada wa'annan sai ba ku sani ba ne ba wawanci ya sa ku hakuka tsokano za ku yi bala da irin wa'annan ويعني بذلك yana nufin هنا نفهم Wanda والضلال والإشراك ليس لهم بقتال حزب الله باصد ونكرفي قوة بقتال حزب الله ناكن لنا الله وهم أهل السنة رندنا الله سوني أهل السنة والجماعة أهل التوحيد أني ayyada sabda aka ce da yake da sunna ita bi zalik uh, laysa laysa lahum quwwatun kenan zaka ce qatu na ya kan wayannan anna yuqa wi mujundukum li junubihim lahumul huda rahman anna yuqa wi mujundukum sun an yala ibu har ina rundunan ku za ka iya fito na fito lijino jihin ga rundunan Allah وهم الهدى سونا شيء يو ونات الرحمن يعني قد جي كنا ثم نفهم ما في سوى عين دوبا موسوعة كفين مجلسة نيجو كفين جماعة أبو جهل ده الدليل abu jihar ga sarki kaza ga asajiri kaza ga mayaƙi kaza ga ƙaura kaza shi ku annabi muhammadu ba kowa sai abubakar sai ainihin a bilali ce na ba ku sani da ne ba allah na cikin rundunar annabi iku cap suna cikin rundunar annabi annabawan allah tun da ga adamu suna tare da rundunar annabi ta ina su abuja za su iya fitowa da a annabi ai haɗa bada ko ka fakko da shi ma kan dan ƙafa kafa shin jibiya da ala sunna ta ina ala sunna za su iya bidiya za su kullu ala sunna sai ba ku rike sunnan ba to sunnan da baki ce amma har sunna a aikace ce babu inda bidiya za su kullu ala sunna da baki babu hakan nan da za a fito a yi gaba da gaba ma ya da su kullum wasu ta ina ta yi wanda kai rike da alƙur'ani sai ji tsoron ne guru da laya ha ba zai yi ba guru da laya guru da laya aljani ne ka bai fitawa rana aka bai fitawa kafin a yi guru menene aka bai fitawa sai ka tashi sai da kai alwala ta kira Allah ka gaya wa Allah abin da ka shi zai tuho ma runduna da kuɗin da yake so babu yadda za a ce mai sunna mai ƙur'ani da hadisi ya ji tsoron mai laya sai ji tsoron mai laya masa sai maganin bindiga ina هذا الاستفهام للإنكار ونتوقع أن تبان أيضا ما زيه بقصة يعني لا يمكن أن تقوم جنودكم جنودكم يتعصوا لجنودهم في هذه الحال لأنهم فداة وعسكر للقرآن وناصر الرحمن وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتل وذي مهتل جنودكم كده rundunonin ku na nan tsakanin matsaryaci sai da jami mai waye dan fuwan ya tsara ya tsara in ma dan ne sai ke masa nan ban ka ko ka jira ne a tashi tun an je kan ka kira ni ka jira shi ya ce ba ka to sai ce nan ban sai sai ba komai ga nan ban wayan nan duk inda matsala ta same ka ka kira ni ba zan kira ka ba kai ne Allah sun ba ta da son ka ga ka kira Allah kawai wallahi ka rabu da wannan kan wata alim wajibu wuta ne zama abokin karya yake hazihi sifatu man ittaqa biha fa huwa ila al-khizlani aqrabu duk wanda ya siffata da so ya fi kusanci da ƙasa minhu ilan zakari kaulahu kazzabe fi gati mubaraka min al-kari Abuwan ikhbaru da khilafil waƙi ba da labari saɓanin abin da ke akwai. Wadan kyale. A cikin gati mubalaga shi ma min jajale. wa huwa min yana daga cikin qaddabani ko qaddafau wal khibai muhtalin ay sahibu hila ya hataru li fada na yana waye ne don ya fara ce mutane bi hilatihi ba da an yi mawuha ya rikitar da su waje buhtani ai zai أن هذا من باب أقفل من مترادفين wannan a ce mahotalin da mahotalin duka abu ne guda da ake ta mai kyawa mutaraddifa ne ka kaula shi ne wa alfa kaulaha kaziban wa maina ya tadda zancanta duka kazibu ne da maino kazibu karya ne maino ma karya ne wal maino huwa al kazibu من كل أرأن يدعي المعقول ومجانب للعقل والإيمان من كل أرأن يبدأ قدوني وهو أنا مصورتي يدعي المعقول ذكر دعوان هنقلي وهو مجانب للعقل كما بيها تعالى هنقلي يا صاحب هنقلي ذكر دعوان والإيمان الأرأل هو الجبان الشديد الجبن قوله يدعي المعقولة أي يدعي أنه صاحب عقلي جميع عقلين سوف لا ولنضرب لهذا مثلا مقامك مثالي بأهل التعطيل فأهل التعطيل كان تعطيل يدعون أنهم هم أصحاب وقولي كنا دعوانتوني ما أبطاقوا تابو ما أصغم فاني دعان وأن الأقل دل على أن الله ليس متصفا بهذه الصفات هكذا الكتاب هذا ممكن أنا يا إذا ما هم